daidai da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abu abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin al-qayyim al Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mala yana mana magana akan al'amuru bin raddi dalilin ala annal kitabu wa sunna yashtamilani ala hukumi kulli shay'in umarnin da aka yi akan cewa duk sanda al'umma suka yi kiki kakan wani al'amari to su mai da abin zuwa ga alkur'ani da sunna to wannan yana nuna cewa cikin alkur'ani da sunna akwai komi babu abin da aka rage a cikin shi face akwai kuna gano wannan da kyau ko Allah ya samu dace to za mu tashi inda ya ce kama ƙala ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki ya ce fa'inta wallau idan aka kira mutane su bi Allah sai suka juya baya to fa'alam kai mai kiran ka san annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim akwai abin da suka yi ne Allah madaukin sarki yake nufin zai darkake su da wani bangare na laifin da suka yi na kafin kun gano wannan da kyau ku kafin aimi kafin aje lahira a yi masa sauran duk mutumin da ya ba daidai ba ka nuna mai ba daidai yake yi ba ya doge mai yin ba daidai din ba to ka kwantar da hankalinka Allah maɗaukin sarki nufi yake da zai mai farmaki dangane da wani ɓangare na abin da yake ba daidai ba malai ce ce eh, e tazaru su irin waɗannan mutane in an kira su a kansu bi Allah abin da suke ba daidai ba su bari sai su kawo hanzari da uzurinsu bi annahum cewa su ɗinnan da ake gani inna ma qasadul ihsana wat tawfiq su abin da ma suke ai kyautatawa suka yi sannan kuma neman dace suke yi shi yasa suka tsaya a wannan matsayi da suka nema suka tsara makansu kansu ai bi fi'il ma yurdil fariqaini su so suke su yi abin da kowane bangare zai yarda da su kuna gano wannan kowa zai ce shi ya amince da su wa yi bainahuma kuma suna ƙoƙarin daidaitawa tsakanin mutane kama ya fi man yarumu tawfiqa baina ma ja'a bihin rasul wa baina ma khalafahu kamar wanda yake ƙoƙarin hada abin da annabi ya zo da shi da abin da ya saba ma annabi kaga wannan fata ma kanka lokaci kake wasu sai ga mutum yana fafutuka wasu shi ƙoƙari yake diyan da zai yi wai sai ya daidaita tsakanin ababe guda biyu masu karo da juna in ka ce mai ba daidai ba ne zo ga daidai ka yi zai cije kan abin da yake sai Allah ce ba shi Allah yana nufin zai ɓallo mai sama da bagan muni sakamakon wani laifi da ya taɓa ko ka sani ko ba ka sani ba to sai a sa shi ya sauka kan ƙa'ida domin wannan bala'in ya haushi. kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa jama'a ga daidaita zuciyar tsakanin mutum biyu ko ba wanda yake wannan sai Allah ba wanda yake sai Allah shi yasa kowa da ka gan shi to ka ɗauki abin da ƙur'ani ya ce kawai ka tunasar da shi in ya ɗauka falallah alhamd in bai ɗauka ba ka kyale shi ai duniyar nan da faɗi ko gashi gata nan Allah ya kiyaye mala ya ce wa ya tsoma annahu bi zalika muhsinun kuma abin da yake ko yana riya cewa wai shi nan ma mai kyautatawa ne qasidul islah wai shi yana neman gyara ne wa topic da kokarin hada mutane kuna gane wannan da kyau ko ƙararar wannan abin da ya fa ba daidai bane ya saba ma shari'a wannan yana kan daidai kai kuma ka zo a jihar tsakiya bi daidai kawai sai kana kokarin bar ka jawo waɗannan maɓannatan wai ka haɗu da su an gaya maka bari sai mutum ya rika wani a shi na neman ya daidaita jama'a ne ina fatan kun gano wannan da kyau to shine sai mala ya ce wal iman kaga imani na gaskiya muddin bawa na da shi innama ya kade ilka alharbi baina ma ja a bihin rasul wa na kulli ma khalafahu inda imani ko to wannan imanin yana hukunta a ƙulla balbalin bala'in yaƙi tsakanin abin da annabi ya zo da shi da kuma abin da ya saba mana annabin kun gano wannan da kyau ku yasa ke gani in dai kaga mutane suna tafiya lafiya loko to ɗayan biyu ko dai sun sauka akan abin da annabi ya zo da shi duka to kansu zai haɗu domin ya ce ushirin ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya abudun duk waɗannan kan zai haɗu in kuwa suka haɗu da wanda shi bai sauka ba ko ba su taɓa zaman lafiya ba ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa ku na ɓata mana lokaci da Allah jama'a duk mutumin da ba zai yi addini a bisa fahimta annabi da sahabbai ko Allah ya sa ya fi makamin nukiliya tashi sama mun gano wannan da kyau ko kar wanda ya kara ɓata mana lokaci jama'a in dai waɗannan abubuwan malamin na ya rubuta wannan littafin aƙalla ba a kasara ba yau da rasuwan shi ya rasu hijira shekara 751 yau shekara nawa kusan 600 da wannan maganar 684 da rasuwan shi ya ce ba zai yiwu a ce wai a zauna lafiya tsakanin abin da annabi ya zo da shi da abin da ya saba ma annabi ba dole sai kaga an tarwatsi sai ka binciki wane ne ya sauka kan ka'ida shi ya saba ma abin da annabi ya zo da shi to shine sai mala yake cewa min ɗariƙatin wa haƙiƙatin wa aƙidatin wa siyasatin wa ra'ayin na fata mun ga in dai aka waye gari hanyar ne yake gudanar da addini ta saba ma na annabi ko ba za ta taɓa zaman lafiya ba haka hakikanin yadda addini yake ku saba ma wannan ka'idar ko aƙida ko siyasa ko ra'ayi ko me ya saba a nan Allah ba za a zauna lafiya ba kuna gano wannan da kyau ku to amma ana sauka a kan ka'ida ko sai ka rasa gane wai me ya haɗa wane da wane waɗannan abubuwan ne suna rabuwa dole za a watsi amma in ya zama ana nan a bisa bin annabi ko duk waɗannan abubuwan za su koma su daidai kuna fahimtar wannan ko mala ya ce farar hasal imanu fi hadal harb la fil kun gano wannan da kyau ko mala ya ce kaɗai abin da zai sassauta wannan yakin da imani ya ƙulla shi ko abin da zai kai ga mutane su zauna su zama ba su da matsala ko ya ce wallah shi ne wannan yakin shi ne wannan fito na fitan amma ba wai ƙoƙarin yi zo yi shiru yi zo yi shiru faɗa abin da ke damun ka bari kai faɗa abin da ke zamun ka a mawa na kaza shi kenan a bari ce wallahi abin da imani zai iya ɗauka kaɗai shi ne wannan yakin amma ba wannan burin-burin kanka da burin ƙarya ba ina fata mun gano wannan da kyau in ka ga mutane biyu masu saɓani da juna ko su zo sun yaga ko to sai dai gamin baki ko kuma waɗannan imaninsu ya rushe sai daidai da waɗannan to za su tafi cib da cib ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace in ga kafan dan adam ya iya shiga cikin gungunin madara pik ya tafi da shi ba matsala ko to an yanke kafan ne kuna fahimtar wannan da kyau ko in ba ka ba zai tafi ba kaga kafan ta zama ta yi kaman kofato kenan Allah ya samu dace kaga in yana tafiya sai ya rika buga kamar yadda doki ke bugawa <laughs> wa billahi tawfik yanzu wannan maganan ya zo sanda ya kamata ko bai zo ba Allah ya samu dace Allah kenan ai in dai addini kake ko sai Allah ya bayyana maka hakika da yadda harka take shi sa ni ko ba abin da ke damuna saboda abin da nake karantawa ne yake gazgatuwa man ɗari bisa ɗari Allah shiryar da mu thumma aqsama subhanahu bi nafsihi sannan sai Allah maɗaukin sarki ya rantse da kanshi ala nafil imani akan kore imani alal ibad akan ɗaukacin baye hatta ya hakkibo rasulahu fi kulli ma shajara bainahum har sun mai da annabi shine alƙali kan duk abin da ya faru tsakaninsu ko me yi shin me annabi ya ce amma sai ya zo to an ce kaza wani me ka ce da kai da shi duk kun zama ɗagutu me annabi ya ce ba dai sabani aka samu ba duk wanda ya faɗi magana ya faɗi ra'ayin shi ya kaɗe me annabi ya ce duk wanda ya sake ya nemi shawarar wani malaminka ne ubanka ne abokinka ne kowaye ba na annabi ba sai da Allah ya rantse da kanshi ya ce baka da imani ko mun karanta a baya ai Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa fi kulli ma shajara bainahum min ad-daqiqi wal jalil abin karami ne ko ko babba ne ko me annabi sai ya sa hannu a ciki in ba wani annabi ko an kade in ko mutum zai kawo maka nasi ko sai ya kawo maka fahimtar annabi da sahabbai kuma in ya kawo fahimtar annabin da sahabban sai an binciki isnadi ya inganta to kaga da ka tsaya kana wannan biye biyan ko to ka bar sabanin sai ka zauna lafiya in ba gaba kana kallon imaninka sai ka zo mutuwa ga ka kwance kai kadai duk abin da kai na son zuciya kana kallo wane da su wanan da suke cewa suna tare da kai ko kai kana tare da su ba abin da za su iya maka imanin da kai asara ɗazu don birge wasu shi zai maka amfani da yana nan za jama'a kowa ya tsaya ƙara gyara imanin shi Allah ya sa mu dace mala ce walam yaktafi fi imanihim bi hadha tahkim imaninsu ba zai tabbata ba kadai wajen sun kai kukansu da neman a yanke masu hukunci ga annabi ko kuma bayan rasuwan annabi ga sunnar annabi bi mujarridihi kadai mun gano wannan kyau kuwa sun je wajen annabi a hatta yantafi an su dori himul haraj har sai damuwa ko da an yi hukunci an ce su ne ba su da gaskiya kun gano wannan da kyau ko to sai sun cire wani damuwa a zuciyarsu wa dik da jin damuwa da kunci an qada'ihi wa hukumihi dangane da hukuncin da annabi yayi walam yaktafi minhum aidan bizalika ko sun janye ba kunci ba wahala a zuciyarsu har yau imani ba zai zo ba hatta yusallimu taslima har sai sun yi saranda ɗari bisa ɗari wayan ƙadun ƙiyadan sun miƙa wuya miƙawa jama'a kun ga wannan ku shi ke da wahala ina ba ta mun gano wannan da kyau wannan shi ke da wahala ƙiri-ƙiri wajen kar wani ya fushi da kai ko ya ji haushinka ko ya gulmanka ko ya kaza sai ka yi daka asarar imani baka san Allah ba ne sahabban nan sun bar kowa suka buwa suka ba Allah suka mu manzan Allah Allah yana yana tare da su Allah shiryar da mu wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin bai dace ga mumini namiji da mumina mace ba idza qada Allahu wa rasuluhu amran duk sanda Allah da manzon shi suka zartar da wani al'amari an yakuna al khiyaratu min amrihim a waye gari suna da wani zaɓi kan hukuncin annabi kuma wani kai ai shi kaza zai na fatan mun fahimci wannan da kyau ya ga yana da wata mafita da inda zai biya salali ya kibin dokan Allah da ta annabi Allah ce wannan ba mumini ba ne fa'akbar subhanahu annahu laysa li mu'minin Allah ya ba da labari ya ce bai dace ga mumini ba an ya tara ba da ƙaza'ihi wa ƙaza'i rasulihi bayan Allah da annabin sun yi hukunci shi kuma ya ji yana da wani zaɓi a kan nasu ومن يت ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا duk wanda ya ya zabo ta hanyar bi sabanin na Allah da na annabi to wannan ya bata a filin Allah jama'a kuna jin wannan ko da abun bai ma daɗi ba ka ƙura da na ka ɗauki nawa ka ɗauki na annabi kawai duk bala'in da muke ciki a ƙasar nan musamman arewa nan ko sauka kan wannan ka'idan ne kuma bala'i ma tukuna ina gaya muku ba fara ba liyudhiqahum ba'd alladhi amilu duk wanda rashin kuɗin da ke damun ka ko wallahi wannan matsalan ne ka ba annaba ka gani ka rabu da duk wani son zuciya da hayaniya ka gani wallahi Allah za raya cikin aminci kuma duk wanda yake ne yanzu kuka yake yi sai dai kawai ka saurara da kyau ba amma an kasa kunni za ka ci muna fahimtar wannan ba kuri aka ce wane yana sa ran duk ƙarshen wata zai ji alad ba kafin alad ya zo ya kashe su a bashi ba sa isa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yanzu waɗanda suke jin alad ɗin ba ga sun kwanci a gidaje ba eh Allah dai kyauta ka ce ya kai ba ruwanka ka je duk inda wata jami'a take yanzu da aka rufe ta ka tambaye masu sana'an wajen nan Kaɗan shiga kwatas kwatas gaje ka tambaye waɗannan lakcarorin da ba a biyan su duk wanda ya saba yana baragada sai yana waye yana waye je ka same shi yanzu sai ya je ya samu wannan mai ɗan shago ya ce ba mu sun biya mu za mu zo mu biya yana yan murya yana kaza yana kaza yana daga cikin saba ma annabi ne da kauce ma dokokin da ya kawo kowa sai ya wahala da kyar zai samu abin da ya samu kowa ji tsoron Allah ya bar abin da yake kuma wannan ma bangare ne fa ba kullo bangaren lafiya bangaren zaman lafiya bangaren kaza duk wani hayaniya daga mutane suna yi kodin suna zaune lafiya ne kaga ka duk wani iskanci da wani shege yake daukowa don yana zaune kalauni kun wannan da kyau ko kuma duk irin wannan hayaniya ko shi ke haifar da abin da ke faruwa a maiduguri da Yobe da wasu wajejen in Allah ya cire hannun shi akan ku ko sai kuma kuna tsara ma kanku mafita da haka sai rikice muku in abin ya zama out of control to shikenan an an kaɗe sai mutane su koma suna ɗaukan shari'a da hukunci a tsakaninsu ni na san ba daidai nike ba kai ka san ba daidai kake ba amma kana tsoro na ina tsoronka to ka gaya min yadda za a gyara ba ran da gyara zai samu kenan kuna fahimtar wannan da kyau Allah shi kyauta mala yace ma'anar taqaddumi bayna yadayi lahi wa rasulihi menene hakikanin ma'anan wuce gaban Allah da annabi tukuna Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani la tuqaddimu bayna yadayi lahi wa rasulihi kar ku sake ku wuce gaban Allah da annabin shi wata ƙullaha ku ji tsoron Allah inna sami sami'un alim Allah mai ji ne ko masani ne kun gano wannan da kyau ku ku ji wannan kar wanda ya sake Allah da annabi su hukunci ya wuce gaban hukuncinsu ina za ka tsaya a baya abin da suka ce ka bi abin da suka ce ka bi Allah an ka dauki wannan za ka zauna lafiya amma in ba ka ba ko sai rayuwa ta kai ka yanzu Allah zai iya barin kai ta tsiya sai rayuwa ta kai ka sanda za ka nemi agaji sai Allah ya cire hannun shi Allah ya sauwaka ai la ta ƙolo hatta ya ƙola kar ku sake ku ce komi a sai annabi ya ce kun ga wannan matsalan shine matsalan ku da jama'a ina ga mu gaskiya akwai wasu wanda suka naɗa kan sunansu manya jira suke duk abin da za ku yi a addininku da rayuwanku sai yadda suka ce ni kuma na ce in ina raye kuma ina gaya ma ɗalibanmu gaskiya suna ji ko Allah ba su isa ba su zo mu da su mu jira me Allah ya ce me annabi ya ce sannan mu bi wallahi al'azim jama'a sanda muka san wannan cikinsu ba wanda ya sani mun san wannan fitinar fa sai a waye gari sai a ce wai jama'a mu haɗu mu da ku mu zubar da wannan mu bi su in ban bi su ba mun ban zaman lafiya kar a zauna lafiya kuna gano wannan da kyau ai taɓarya ce duk wanda ya ce zai haɗe ku mika mai don kowa haɗe ta rannan tsaye zai kwan ina fatan mun gano wannan da kyau ha ko ku <laughs> Allah ya eh. kiri-kiri kawai mutum kowa sai ce maka waya kaza zai nan fa akwai lokacin da muka taɓa zama fa na yi tafiya na je wari ina dawowa wai an sa kafet a masallaci wai mata ba za su ƙara shigowa sai karatu ba saboda mai saboda ra'ayin wasu manya da na zo ɗaya daga cikin manyan ya bude taro da adda ya ce to in yi magana ce a ni ban da wata jama'a magana ni na san da ni da kunan muna da mai gida kwaya daya shine annabi kuma an ce mu bi shi mu duka saboda haka duk wanda yake da sako daga annabi ya gaya mana kan wannan in bai da shi to a bar matan nan ci gaba da karatu wannan dattijo ce haka za a yi saboda haka wanda yake da aya ko hadisi da ya ce kar mata su hau kan carpet to don Allah ya faɗa aka yi shuru na ce to ni ina da shi na ce annabi ya ce la na ina ima Allahi masaji dalla kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin Allah na fara zubo hadisai daga za ka so ai a gaya musu su shi kenan ba da aka iya tun daga lokacin muka fara samun matsala na gaya ma shi wannan mai magana na ce gaskiya ba wanda ya isa annabi ya faɗi magana kaji inda asalin muka fara samun matsala ke ce ba wanda ya isa annabi ya faɗi magana a ce mu canza yau an waye gari duk ma kafe ɗin da ake tinkaho da shi yanzu wannan bai fi shi ba da muka tsaya ma annabi Allah bai ba mu wanda ya fi wannan ba ka kasa gane wannan abu wai wai kasa zauna kafet amma kuma shi fa mai maganan banzan nan zuwa ya yi ita kawo mai gado ta kawo mai katifa ta kawo mai shimfiɗa kuma ya haye kuna fahimtar wannan in tsafta ne ma ta fi shi na kasa gane waɗannan abubuwan shine asalin matsala na da mutane na ce ni annabi zan bi gaskiya kuma kan maganan bin annabi na faɗa mun yanke shawara ne kaga in mutum na da wata shawara ya ɓata mu kan shi lokaci ya ba kan shi kawai amma mu dai ga inda muke ba wanda zai faɗa a bayan faɗin annabi kunga ga wannan maganan karka ji da da saukin ɗauka matsala ce babba yanzu kenan in aka ce annabi ya ji lisatul istira ko malaminka ya hana ka sai kayi tunda annabi ne ya yi. in limamin ka ya ƙi sai kayi saboda annabi yayi in ko ka sake ka bi shi to ka gabatar da shi kan annabi yanzu harkan ba ta fi ba ne, harka ce ta imani kuma to kaga inda bar samun matsala da mutane ke wani na son wani ra'ayi da zai yana da wani tunani mu kuma ba wannan ne ra'ayinmu ba wannan ba wannan ne tunaninmu ba mu mai mana ra'ayi mai mana tunani shine annabi kawai shi sa sai ga mun zo nan mun taru kawai in an gama katu dan maganganu za mu yi kawai wanda ya shafi ci gaban mu tashi wane da wani suna kaza ba ruwanmu da su na fatan mun gane wannan da ke don ba mu da wani sallah ko azumi ko zakka na banza da muka shirya a ba wani Allah shi kyauta wala ta'amuru ba za ku ba da umarni ba hatta ya amura hasi annabi ya ba da umarni wala tuftu hatta yuftiya ba za ku yi fatawa ba sai ya yi. jama'a kaga inda muke samu matsala da mutane ko mutum zai zo da fatawan da yana gamata da za a kai shi lahira a lokacin shi da kai shi ba sai an kai shi ba zai shiga wuta amma cin da ya tasa jahilai ‘yan uwan shi zai tafi na abin da ya ga dama ina fatan mun gano wannan da kyau wala taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi wa yamdihi ba za ku yanke wani hukunci da akan wani al'amari ba kaf har sai ya zama annabi ne ya hukunta wannan al'amari kuma ya gudanar da shi warawa ali ibn abi talha an ibn abbas radiyallahu anhuma la taqulu khilaf al-kitabi was kar wanda ya sake yi magana da ta saba ma alkur'ani da sunna kowaye warawal awfiyu anhu qala nuhu an yatakallamu bayna yaday kalamihi in dai annabi ya magana ko ba ka da magana ya ba ta mun gano wannan da kyau an hana su a yi magana a gaba da magana annabi a ce saboda wata maslaha <laughs> maslaha ne aje magana annabi a ɗauki naka wannan ba zai yiwu ba kuma kalla yanzu da kyau mutane sun koma suna bin junansu ne shi kuma annabin fa an aje shi a gefe wayan sai hadisi ya inganta fas sai wanta kadari kawai sai zai maka daɗin baki sai ka ɗauki hadisin annabi ka aji wannan na nuna cewa baka da imani ne kuna gane wannan da kyau ku shi sa duk wanda ba zai iya bin annabi kai tsaye ba ko sai ga ba zai yadda iya yin salafiyanci ba saboda a salafiyanci ra'ayinka ra'ayin banza ne ra'ayin manzan Allah ne daidai in ka da ra'ayi ka je gona shi ma a harkan gonanka ko sai in ya zama bai saba ma ra'ayin da annabi yake da shi a gonan ba ka tafi kasuwa amma dai harkan addini ko Allahil adim sai abin da manzon Allah ya ce a kasuwan naka ma sai nashi don ka dauki wannan ko shine aka zauna baka da matsala mutane ke ta raba masa aiki su ta ganin ka hankalinka kwanci Allah shi kyauta wal jami'u fi ma'anar aya malai ce gamamman magana cikin fito da hakikanin ma'anan ayan la taj'alu bi qaulin ko la tu'ajjalu bi qaulin kar ku gaugawan fitar da wani zance aw fi'ilin ko wani aiki kabla an yaqula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin annabi ya faɗa au ya fa'ala ko ya aikata wa ta'ala Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku sake ku ɗaga sautin ku sama da na annabi wala tajharu lahu bil qawli kar ku kuskura annabi na magana kuna magana ka jahari ba'dikum li ba'din kamar yadda kuke masashin ku kun gano wannan da kyau ku in kuka yi sakaci aikin ku duka zai ɓaci wa antum la tash'urun alhali ko ku sani ko kuna shirmi mafi yawancin waɗannan da ke ganin su kawo masu addini ko haka za su tashi sun watse ran lahira ya riga ya gama keta alfarman addinin da annabi ya zo da shi gani yake kuma daidai yake yi ya riga ya shallake na annabi Allah ya kyauta fa'iza kana raf'u aswatihim fawqa sautihi sababan li hubuti amalihim malai ce kalla da kyau in ya zama annabi na magana ka ɗaga ka sama da nashi sababi ne na ɓata ayyukansu fa kaifa taqdimu ara'ihim wa uqulihim to taya mutum ya zo ya gabatar da ra'ayin shi da hankalin shi wa azwaqihim da garɗin bakin shi da gwalangwaso na surutun baka wa siyasatihim da siyasansu na rayuwa ina son zama kaza ina son yi kaza wa ma'arifihim da abin da suke ƙoƙarin hasasowa alama ja a biya kan abin da manzan Allah ya zo da shi wa raf'uha alaihi da ɗaura wannan manufansa akan manufan addinin da annabi ya zo da shi ko da addinin zai lalace fa ba abin da ya dame sai lalace shin da ba manufansa bane ya lalace ta yaya imani zai tsaya aiki bai lalace shi ba alaysa haza aula an yakuna muhbitan lil a'malihim wannan kadai bai isa dalili na lalata ayyukansu ba jama'a kuna fahimtar wannan ku kun ga wannan ku ɗauke shi wa'azi a kanku ku gyara kanku shi sa qur'ani yi gaskiya ya ce alaikum anfusakum kowa ya ji da kanshi in kana jiran wai za ka ji da kanka da kan wani ku wala ka bata ma kanka lokaci ka bata kanka lokaci Allah ya sauwaka mala ya ce yin za'ul ilmu bi mautil ulama ana ɗauke ilimi ne ta hanyar mutuwan malamai ɗauke ilimi ta hanyar mutuwan malamai za mu zo mu karanta hadisi na aya ɗaya kuma cewa me to innamal mu'minuna alladhina amanu billahi a ai ba nan bane ita zamu karanta ana ai tana gaba mu ana mu nan gaba yasa ko kuma me ka kama baka lura ba ko ban gani bambancin nuska ne ko to wa ta'ala Allah madaukin sarki ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi mu'minina na kwarai sune waɗanda mun gano wannan da kyau ko suka yi imani da Allah da manzon shi wa iza kanu ma'ahu ala amrin jami'in duk sanda suke wata harka da ta hada su lam yazhabu wasu ba su warewa gefe zai su harkan su hatta yasta'adhinu har sai sun nemi izini fa idza sta'adhanu ko li ba'd sha'anihim fa adhal liman shi'ita minhum wanda kaga dama ka ce yi wanda baka ga dama baka ka ce kar yayi za mu zo mu tattauna wannan a karatu na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum